الانسلاخ من الإيمان دون الشعور بذلك daga cikin illolin hawa a dararu tiba'il hawa mutum kan fita da imani da su ɗan hawa na iya fita daga imani bai san ya fita ba duna sha'uri bi قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض والتقى اتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ka karanta musu ya rasulallahi labarin mutumin nan da muka ba shi ilimi ayatina an sanar da shi dokokin Allah Fansa lakamin sai ya sutale daga dokoki kamar yanzu kaga sai mu karanta karatu sai mu sutale daga ciki Malaman mu yau kenan. Da ka karanta a yi taimako, sai ka ce tun da ka karanta kai taimakonka kenan. Za ka ba sai ka yi. Ka koya wa mutane sallah, so kai ba za ka yi sallah ba sai ka sutale daga sallah. In dai har gaskiya ne sallah nan da kake kira mu zuwa gari ta to kai ma ka dinga yi. Amma ka koya mutane sallah kana magana su sallah amma kai ba ka yi. Ha, ka yi sutale. Allah ya ba shi ilimin amma fansa laka minha fa'atba'ahu shaytanu shaytan ko yi masa Tun tunda shi shaitan ya buɗe ya nema ya kafa jada ga Adam shi ko wannan Allah ya shi abin ya zo ibaude shaitan ma sai ya koma ya bi shi ce to ra'ayinka ke. Faka min al-gawina hmm? kaga nan da nan ce shaitan ba mai ilimi ne walau shi'na la rafa'nahu biha da gadama damun dama da da waɗannan ayoyi walakinnahu akhlada ila al-ard sai dai ya karkata duniya wattaba'a hawa ya bisa Allah ransa فمثله كمثل الكلب kaga ya samu takuruwa na rayuwa sai ya zama tamkar kare in ta hamil alaihi yalha in kafa fare shi yana haki bakin nan a buɗe harshen na waje da ganin alaman kare yana cikin wala ina kaf kaf kaf in yana shirwa inuwa yana kaf kaf kaf in kafa fare shi ma yana kaf kaf to haka nan wanda duk iba Allah ke shiga takurwa da tsume muka yi maganar takurwa mana littafi ne ko amalul qulub ne ko bakhilu da jabanu hmm ga ina cikin takurwa a kowanne hali matsoraci haka yake zai samu takura kuma har a lahira a barzakhu takura zai samu a ƙarshe kan takura ne zai koma cikinta ba komai ja masa ba jabanu تعمل عليه يلهف أو تتركه يلهف ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا والنشين قطن قطن متعنين نندسك كرية دوكوكم فقصص القصص لعلهم يتفكرون دون سيتناني قال بعض العلماء wani daga malamai yake cewa al-kufru fi arba'ati ashiya kafirci na cikin abubuwa hudu ne kuf fil gadabi fushi Me fushi ya aikata kafirci shi fi kusa wasu ta haka sha'awa fatan wanda ya shiga sha'awa dab take والرغبة فدي والرهبة صورو صورو بطرون الله بوان سما باقو تيورين الله با مطر رشبا بوان تكيلش ولقد رأيت منهن إثنتين رأيت ولقد رأيت منهن إثنتين رجلا غضبا faƙatala ummahu mutum ne ya fushi ya kashe maman shi ai a da mamaki ake a da amma yanzu fa nawa ka kashe wasu har da a gida da a da ya ga kashe maman ka ce ta ce kaza ta ce kaza ya aka kai wa babanka kaza ce ya ce kaza ya ce kaza ana hira da su musamman yan gari nan namu ni na rasa inda suke samu magana suna sai su gutsuro guntu su kawo mun ya kashe ya yi fushi ya ɗauki dukiya ya wurga ya ɗauko ne da ya yi ne ya fafar kishiyar uwan ne ya ɗauko haka dai gadabu kadhiba fa qatala ummuhu eh ce wannan to sai ya ɗauki ra'aitu kenan wa julan. ashika fatanassara da mutumin da soyayya ta kai shi zama kirista a soyayya wata yarinya yake yi ita ko take ba ta ba shi shi kenan sai sai ya zama ya zama kirista ba akwai shirin da aka ce ma a ƙasar nan mai kira zuwa interface shi kenan ɗansa ya koma kirista ya ce duk addinan nan ɗaya shi kenan ɗan ko ya tafi shi da wancan ce to in dai haka ne duk ɗaya ne to namu nasu ya fi namu shi ya shiga can ce lalle kuwa wa kana ahaduhum yatufu bil baiti wani yana tawafi a ɗaki fa nazara ila imra'ati ya kalli mace jamila fa masha ila janibiha ya tafi kusa da ita sun maƙala أهوى هوى الدين واللذات تعجبني فكيف لي بهوى اللذات والدين أهوى إنا كركتا هوى الدين وجن الدين من فنى شعوى والعجب ومي يؤجب تؤجبني لذاته فكيف لي بهوى يا ذني دهوى اللذات والدين فقال فقالت مصر دع أحدهما تنا الآخر بيتي كمان بيتي ني أو نور فلا يمكن الجمع بين الهوى والدين فقالت دع أحدهما ينسو تنا الآخر سيكا مدر فلا يمكن الجمع بين الهوى والدين باء يهد هوى الدين صدقت